لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الصلاة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين shi gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin raddul azhar ila ma'anil qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu zalatul bid'a qamatu sunna assasa wa marigayi a Sheikh Ismail Idris Zakariya rahimahullah ah, muna farkon wannan sura suratul hadid yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam kuma wannan sura makiya ce au madaniya malamai na riwayoyi sun yi sabani akan zamanta makiya ko zamanta madaniya wahi ya tis uwa aya tana da ayoyin ta tara da ishirin kuma a mawudu a bayanin kimanin itikadan wa kawalan wa amalan bil amwal wal abdal fi sabilillah tana bayanin imani kuduri da zance da aiki da dukiya da jiki aiwatar da dukiya da aiwatar da jiki fi sabilillahi don daga kalma Allah bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai na'am bismillahir rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم a sabaha lillahi yana tasbihi ga ubangiji ma fi samawa ta abin a cikin sama ko sammai wal ardi da ƙasa ayyana zahawu kullu shay kowane irin abu na tsarki ubangiji wa tasbihu tasbihu Allah ta'ala itiqadan wa qawlan wa amalan amma abin da ake ce mata zihi tsarkakewa Allah madawakin sarki da ƙudurinka da maganarka da aikinka da abin da bai cancanta ga nashi gehe ba duk abin da bai cancanta ajin jingina shi ga Allah ba to ka kulle shi da kogagin shi ne tambihi an ɗaya shi min sabaha fil ana cewa ya yawo cikin ƙasa walma ya yi cikin ruwa zahaba ya tafi wa abu ya nisan tafihi ma a cikinsu waji abi ma duna man sabbaha lillahi ma fi samawati ba ce man fi samawati ba ta galiban lil akasari don a nuna yawan rinjayar da gairul akili, ya yi akili yawa mun ka dubi halittu wannan ba masu hankali ba to shi masu hankali yawa shi Allah huwal azizu Allah magwayi na fi mulki alhakimu Allah mai hikima na fi sun ga aikinsa la yaglibu shai kun bi rija Allah wa kullu shay'in yaf'aluhu bi hikmatin komi Allah na aikata shi da hikima ala wambi in ku talawa daidai wa Allah ya hukunta wannan sura tana daga cikin waɗanda ake kira musabbahat irbali bin sariya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai hina karanta abin musabbahat qabla an yarkuda gabanin annabi shi bacci yana karanta sabbaha da yusabbihu misali waɗannan da ke karantawa wai ƙulu na cewa inda fi hinna lallai cikin musabbaha da akwai ayatan aya abu da sahimin alfi ayatan daga aya dubu don haka waɗannan surori su ne suratul hadith da muke cikinta hashar safi juma'a ta gabon waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin shi bacci zai karanta su cikin su akwai aya ta hi aya dubu in jima'i riwayar sun ci daga irbal bin sariya Allah ya ta damu da sawa ba ko ci gaba lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir lahu ga Allah yake mulku samawati mallakar samai wal ardi da kasa ai fadin lahu mujidul lahu ma Allah shi mai samar da su wa mutasarrihu wanda mai tasarrufi fihi ma cikin su yuhuri Allah yana rayarwa bil insha'i da qatawa wai mutu Allah yana matarwa ba da hu ya rayar wa huwa shi qadiru mai iko na ala kulli shay'in bisa ga dukkan komai Allah yana da iko bisa komai da komai na'am هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم آه هو الأول Allah shi ne na farko kabla kullu shay gabanin kowane irin abu bila bidayatin ba da faruwa ba Allah shi ne na farko amma bai da abin na farko Wal'adar shi ne na ƙarshe ba da kullu shai bayan komai bila da hayatin ba da ƙarewa ba wa zahiru Allah shi ne bayyananne bil adillati da dalilai alaihi akai والبادن الله شيني قويي ان ادراك الحواس ذا ابو ابا في ادراك ubangiji idanu da sauransu هو عليم الله بس بكل شيء ان دكان قومي نعم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير آه هو الذي ألا شيني والنوفا حلق السماوات بها لتسمي والأرض لكسا في ذلك أيام تنقلك شدة min ayyamin duniya da kwanukan duniya awwaluha al-ahad wa akhiruha al farko lahadi ƙarshe jumu'a Allah ya halici komi da komi cikin wani kwanuka Allah ya yi haka domin a gwada ma ya gwada ma halitta ta kan abubuwa Allah na yi halitta su cikin a ibiya sun mastawa sannan kuma Allah ya daidaitu alal arshi aka al arshi akabaru khalqillah mahi girman halitta Allah al arshi cikin halitta Allah ba abin da ya girman sa istiwa an yaliqu bihi daidaituwar ta kamata da shi wani ya shiga inda Imam Malik ya ce an ce alal arshi tawa yaya Allah daidaita akan al arshi yace mace wal istiwa'u ma'lumun wal kayfa majhulun was su'alu anhu bid'a akhriju an sahab al bid'a ku yi suwa min dan bid'a daga majalisa Allah ya kayimu ya alamu Allah yana sanin ma ya lijo abin da ke shiga ya da kullu da ke shiga fil arzikin kasa kalmadari kamar ruwa wal amwat da matattu duk abin da aka shiga cikin ƙasa Allah yana tare da shi wa ma ya karuju da abin da ke ta min haya ƙasa kan na bata ka kamar wal ma'adin da abubuwan da an irin arzikin kasa ma'adinai wa ma yanzu min sama da abin da yake jijjida daga sama kan rahmatu kamar rahama wani azabi da azaba wa ma ya aruju da abin da ke takawa fiha a cikin sama ya tsaro ya taka a cikin sama kala amalu saliha kama ayyuka na kwarai suna taka zuwa sama fa huwa kun bi ilmi Allah yana tare da kowa da saninsa aina ma tun duk inda kun ka zamo wallahu Allah basirin mai gani na bi mata amaluna ga abin da kuke aikatawa don haka wato alamu halittu kullu dukkanin su min arshihi ila furshihi hadisun tsanihu Allah ta'ala mujaddidi ya faɗi cikin littafi nashi cewa alamu duka daga al'arshin Allah zuwa ga na ubangiji shine kasa da sauransu duk wararuna kuma Allah shi yesu domin an hanci abin da a tsakanin sama da ƙasa to komi da komi kenan Allah ya gane damuwa to ci gaba له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ملك السماوات ملك السماء والأرض لكسا Allah na. وإلى الله زوا قال ترجع الأمور أتي الأمر الموجودات جميعها دكا نان هو الذي خلق السماوات والأرض نم بايا له ملك السماوات والأرض شنغبا له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور تو مستع أنك ولوان شا أنك ولوان أهكم أنك ولوان شا don an karara su kuma wuri guda kuma babu nisa to Allah ya maimaita domin ya kusantar muku al'amarin makoma kamar yadda ya kusantar muku da al'amarin mafara domin kamar muƙaddima na su waɗannan wannan shi ne fazalaka Allah gane da to ci gaba يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل حقا وهو عليم بذات الصدور يولج, يولج الليل الله لا شقد دري في النهار لكن كيتو alfi هذا faɗuwar rana wa yazidu ya ƙaru wa wa nahar Allah na shigar da rana filin cikin dare fa yazidu ya karu wa yaqusun nahar rana ta ruku wa huwa alimun Allah shi masani na da zata sudur ga abin a cikin zukata jama biya da abin a cikin da min al-asrar na daga asirrai wal mu'taqadat da kudurce kudurce Allah ya san wadanda na'am آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وبعد أن أثبت أدلة المعقولة على وجود الله وصفاته أمر الناس بالإيمان به تعالى وبرسوله bayan Allah ya tabbatar da dalilai waɗanda aka hankalta in an kasa hankali bisa ga wujudin lahi samu ubangiji wasu fati da sofin ubangiji a maran na da Allah mutu mutane bil imani da imani bihi da shi ta alama da kan sarki wa bi rasulihi da manzonsa fa qala aminu billahi ku dawwama akan imani da Allah wa rasulihi ku dawwama akan imani da manzonsa dumu dawamu alal imani aw sa'malu tilka adilla almazkura li insha'il imani ko ku ku aiwatar da waɗanda dalilai domin haro imani wa aqaba kuma yayi wani bayani na muhimmi bil kalami da magana alal infaqi akan ciyarwa fi sabilillah don Allah bil mali wan da dukiya da kai faƙaddama mala sai gabatar da dukiya da shirki bihi galiban domin ɗan adam ya ruwa da ya bisa ga ba da kai ne don almalu shirki kwan nafsu faƙala Allah madaukin sai ke cewa an fi kukuciyar fi sabilillah don da kalmar ubangiji ma da alakum mustakhlifina fihi abin nan da Allah ya saya ku wakilai ciki abin da aka hannunka na dukiya kayan wasu na kaka hako kana koran kuda to ku ɗiba ku ci suwa min maliman takarda bakon daga dukiya wata kun gabace ku wata ya halifa ku bi man ba da kun waɗanda abba baya gari ku su ma za su fice ku ci don haka abin da aka hannunka ba naka na ba labuda na kai in kan labuda ka mika ba wani to ku ɗiba ku ci suwa wallazi na amanu minkum waɗannan sun ka imani cikin ku an ko sun ka ciyar misal usman ibn affana misali usman ibn affana radiyallahu anhu da abdurrahman bin auf waɗanga sun ciyar domin aya ta da kan gazotul usra gazota buka akan wannan waga ta da to waɗannan da sun kai imani sun ka ciyar kamar Usman ɗan Affana da Abdurrahman bin Auf lahum ajalun suna lada kabirun babba babba Allah ka ba mu lada babba babba na'am وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم يسامي كلا تؤمنوا لباكم إيماني هداب للكفار مغانا على وانا هداب لكاترين ai lamani alakum ba abin da hana ku min imanin imani alhali imani billahi da Allah wal hal anna rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum manzo yana kiran ku don ku imani da ubangijinku wa qad ahaza kuma yayi riko da fatil hamzati wal ha wani sau ma ba'adahu wa huwa ƙuri'a bi zammin hamza wa kasar da ha'i wa rafi ma ba'adahu Allah ya ka minta kun alƙawalla ku alai bisa gare shi ai annallaha allai ubangiji ai Allahu Allah fi alimin zar tun lokaci alimin zarri an halicci ku ba ku mutane kuna kamar azzarra hina ashhadahum lokacin da shedar da su ala anfusin akan kansu yace alam sibara A ashe ba ni ubangijin ku ba Al'ubala an anta rabbuna suka ce kai ne ubangijin au bi iqrarikum ko da iqrarin ku bi kalimatu shahada tayni nan duniya da kalmar shahada guda biyu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ahadul bizaki shi ma rukun bi alqawlina la la da'a lahu ga allah ta'ala malukin zaki to ku yi riko da wannan alƙawari kuma ku ciyar in kuntum mu'minina ay muridina al-iman bihi wa badiru ilayhi in kuna nuhi imani su ku gaggawa don haka Allah ya ce wa malakul la tu'minuna wannan kaga hidabi na da man lam yu'min wa man amana wa lam yu'min ana hidabi ga wanda bai imani ba da wanda ya imani amma kiciyarwa ko musulunci na da bukata wanga hidabi duk ya shahe su Allah ya taimake mu to ci gaba هو الذي ينزل على عبده بآيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هو الذي ينزل على عبده الله شيني وانك جد السواق باوانيه huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam yana saukan mai ayatun ayoyi bayyanatin bayyanannu ayatul qur'an Allah ya ji sai su ne kwarje kullun shi da kuma da zulma ta gaban duhun kahirci ila nuri zuwa ga hasken imani wa inna Allah bikum lalle ho bangiji gare ku la rahu mai rangwami na Allah gare ku fi iradu ma cikin yadda gumin rubu da kafirci ila iman zuwa ga imani la rahu mai rango mai lara yau mai jin kai gare ku Allah ka jangwabta mu Allah ka tuka mu wa ma lakum وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وما لكم بعد إيمانكم مثالكم بعد إيمانكم الله فيه إدغام النون عن في لام لا Allah tun fi ku da ba ku ciyarwa fi sabilillah don daga kalma Allah wai mun same ku da haka ta faru gare ku ya an ce ku ciyar sai zan ba ku ciyarwa wai mi addalili don haka walillahi mirasu samawati wal ardi Allah shi adda gadon sama da gadon ƙasa Allah shi zai gada samu ya gada ƙasa ya ma biya da abin da cikinta fayasul ilaihi amwalukum dukiyoyinku za su koma ga Allah min gairi ajalin infaqi babu lalaciyarwa bi khilafi sabanin malau an anfaqatum la kun ciyar fatu da hura sai ba kula ko ba haka ba to don mina abba ku ciyarwa ɗan adam yana faɗa cewa mali mali dukiyata dukiyata wahallaka min malika illa ma akalta kai dan adam baka da komai ga dukiyarka sai abin da kaci fa abu ne ka kare ya koma taroso su ko ka ɗaura ka sai alawai ka ɗaura fa abu laisa kan tsofar a wata sadaka ta bihi ta gaida ko kai sadaka da shi ka bi lahira amma duk abin da kake gani in ba abin da ka ci ba da abin da ka yi sutura ba na kana ba illa anna laka shawkun wal waris ya kaya a taka magadi shi a da kihi hmm. wani ku duk hitinar da za a yi kai za'awa shi kuwa ranar da kayanin harka Allah ya sauƙaƙi shi mai hankali wai mista bai gabatar da abin da an gaba gare ba da cancanta ya ɗauki abin gada aka rai nuna shi gabatar don ya samu abu gobe waye shari bilfani albaki ya sai da wanga daga karewa ya sai waccan daga wanzuwa ɗan adam in ya rika jimkiya ta kuɗi to wa'azi sai ya kai wa raba shi da ita duk abin da aka faɗa mai gaba gare na alkhairi bai gani ne su shi gani Allah ya tsare mu shi na bayan wannan sun ba zakar adar ya mufiki na sannan Allah ya ambaci ladan ba hujjarwa faƙana la ya sauyi min kuma an faƙa min ƙablin fatih wanda ya ce da dukiyar safi sabi lillahi gabanin a yi fatahu makka wallahi bai zama daidai wa qatala kuma ya yaki ya ciyar kuma ya yaki ulaika a'zamu darajatin min allazina anfaqu min ba'd waɗanda sun yi girman lada daga waɗanda sun ka ciyar bayan addini ya riga ya zamna ba da fatih makka wa qatalu kuma sun ka yaƙi. wannan tare da kuwa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ko su na gaba gaba na farko sun yi na baya matsayi li'annar fariƙar awali domin gabrin farko ma fa'aluhu kana qabla izzati islami wa izzati ahadi Waɗancan jama'a farko sun za abin sun ka aikata gabanin musulunci samu kai ne ya buwaya da kuma buwaya mutane ne wa kana zalika waqtul haja ya zan wannan lokaci lokacin bukata na ilan nasar zuwa ka taimakawa bin nafsi ga kai wal mali da dukiya hum sabiquna al-awwalun sune wa sun kai ya kuma na farko min al-muhajirin wal ansar daga muhajirai da ansar mutanen madina wa amma bariqu sani amma gabri na du fa innahum fa'alu ma fa'alu sun aikata abin sun ka aikata min ba da fate bayan an fice makka wa ma abin sun aikata shi kana ba da zuhuri dini ya zama bayan bayyana addini wa nasi fi da shiga mutane cikin addini wajen gabri gabri wa qillatul hajati kuma karancin bukata ila na zuwa ga mutane wal qitali da yaki amma fa wa kullan kowanne min al fariqain jama'a wa fi qira'atin jarrafi mubtada wa adallahu al husna dukkanin su gaba Allah ya musu alƙawarin aljanna wallahu Allah kabirun masanina bima ta'malu daga abin da kuke aikatawa wai jazi ku biya na saka muku da shi eh yan shi sun ji sun hmm. to Allah ya sauƙaƙe Allah Allah ya ganar da suwa to anan wannan aya ta yi gwadi kamar yadda Ibn Arabi yake faɗa cikin ahkamu nashi yace imamu malik rahimahullah ya ce dalilin wannan aya ya cancanta gabatar da ahlul Falali wal qadami fi ahkamin dini a gabatar da mutanen sun ka kadade cikin addini da mutanen falala ga hukunce addini wa duniya da duniya fala kwalli bin nasi illa abdalhu, kar wanda ya jagoranci mutane ba sallah sai wanda ya yi su wala yal amrahum illa azbiqahum kar wanda ya zama shi agaba gaba yana jaye da ragwama sai wanda yake yana gaba ga matsalar musulunci tun warko ba baya ba mun gane karatun ga don haka shi ya shi ga imamu na malik Ah, rahimahullah in ana zaɓin liman to abin da ke cewa ya ummul qawmu afqahuhum domin su a wancan lokaci in ana karanta musu qur'ani sai suke da fassara gaba da ma'ana fi duka to wanda ya samu qira'a bai da waɗannan ahkam baya ga wanda san ahkam Allah ya gane da mu don haka kullun addini na ta tare da mutane waɗanda suka gane shi Allah gane ta muwa to ci gaba man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun وله أجر كريم من ذا الذي يقول الله وعليه جباء الله رمشي bi an faɗi mali da shi da dukiyarsa fi sabilillah don Allah Allah ranta sanan mai kyau bi an yi fika huwa shi da shi lillahi don Allah fa da'ahu Allah linka mai fi qira'atin fa bi tashdidi ya linka lahu gare shi min sab'i ma'atin daga 700 ila akasara zuwa ga mafi yawa li'anna al-infaq fi sabilillah domin ciyarwa fi sabilillah yabtadu at-tarhib linkin tana faruwa fihi a ciki da sab'i ma'atin 700 kama zakarahu fil baqara wa amma al-infaq amma ciyarwa fil khairi ga al-khairin al-akhir fil khair al-akhir da al-khairi na daban huwa min ashartin da goma na kama fi al-ami kama yadda cikin suratul an'am wala huma al al-mudha'afa kuma yana da linkawa ajarun dada karimun mai karimci muqtarinun wata gwamaya bihi da shi rilan yarda wa iqbal da huskanta saboda haka ashe kenan idan mutum yabba wani wani abu don ya ci ya karantar da al'umma ko don ya ci musulunci ya ƙara ɗagawa ko ya bayar don a gina makaranta ko a gina masallaci to wannan abin da ya basuwa daga 700 shi ka fara a dinki amma idan mai bara ya ci hisa bi lillahi ka dauka kan bashi to daga goma ka fara Allah ya gane da mu hmm. Hmm. na'am يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم واتو اذكرك أنبتا يوما متعلق بما قبله أي له أجر كريم ينال لادا بببب مكرمتي يوم ترى المؤمنين wal mu'minati ranar da kake ganin mu'mine maza da mu'mine mata yas'alu ruhum hasken suna bai baina aidihim gaba gare su amma mahun gaba gare su waya kunu bi aimani ya zama dama gare su waya qalu rahma ana cewa gare su busharakumul yawma bushara ko ta horin ciki yau jannatun aljanna ta jarimin ta ta halan hawa yau kuna da bushara ta aljanna ai duhula ha shigarta ta gari yana gudana min ta hanta karkashin ta na har koramu khalidina suna bin kaddara ma dawoma fiya ciki zalika wal fawzul azim wannan shine rabo babba babba mutum ya samu bushara da shiga aljanna Allah ka ba mu aljanna na'am يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم هكا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب wannan aya wannan abin da za mu karanta zai gudana bayan ƙarewa hukunci tsakanin bayi kafirai wanda ake babu kafirci sun kama hanyar sauta muminai sun kama hanya zuwa aljanna to munafikai fa sai su bi muminai suna mugu mugun gudu muminai na gaba gaba su ko suna bin su kamar irin wada mara tahiya kwarai yake bin mahayin jaki jaki mai sauri kun gane rafin warko yana ta yaya yana komi ɗan tsaye sai sai ga awa an tsere mai ba ka da suke biyar da muminai suna biyar da suna ɗan ɗosar hasken da aga muminai kawo sai an kai tsakiyar siraɗi sai haske ya mutu su kuma muminai sun yi gaba babu wurin tafiya ba wurin dawowa baya Allah ya saukaka to shi na Allah madaukakin sarki ya ce ka ambata yau mai qulul munafiquna ranar da munafikan Allah ke cewa Allah ya shi bursu wal munafiqatu munafiqai mata lil ladina amanu suna cewa su kai imani unzuruna kaga yan an karanta da fataha kudan jinkirta muna an kai kasara ga zaɓu. ya an kai fataha ga hamza an kai kasara ga zaku kudan saurara muna in ku an karanta da don masu to Allah ku dubo mu kudan ya damu na hasken ku na kata bismu dosanu na akhudhu mai rubon qabsan yula wala idaa da askaka min nuru ku daga hasken ku to Allah wani kudan ya zo muna nan ila lahu sai ce gare su istiza bisa izhi bihi biyan a a'a haske kan mun ga mun yi gaba in juhu wara aku koma baya wanda mai tunura ku nemo haske baya ina wani tafsiri an ce duniya wanda tafsiri inda an kaito wanda bai zoyuwa don kira'i na kai bi a wata kofi sili la awa gira ta doki yan an gwamce kuma wuta za a hana ko dole bai na sai a sanya kuma katanga tsakanin su na lamomi tsakanin ne arabka da surin da katanga bene hajibu mai sha maka cewa bai na hukuma Mu na da cikin suku suna da waje wakila an ce huwa surul ara shine benen katanga ara lahu babun shina da kofa baɗin hufihin rahama da can ciki akwai ni'ima da rahama min jihadar muminina wa zahiru da nan ba min jihadar munafiqina inda munafiqan da suke min kabali daga gaba al'azabu azaba munafiki ne bai kyau ba bibi yanzu mumine sun tashi sun yi nan kayare sun yi nan shi ko mura hikiyar da inda zai na amma waɗanga da ya shiga cikinsu yana musu kusan ba su zai biya zai ka duniya ta ilar duwar abu waltabi hmm. sun nura allah ta kyashe kai to a nan in muka kula shi sira'i ta hiyo waɗanda an sama gare shi akwai wanda zai tsallaka shi kamar walƙiya dama ya yi aiki ya bai yaga abin da aka ce shi haka nan haskensu yana haskakarwa kama da tsakanin makka zuwa sana'a Haske gada an ka ce da maka zuwa sana'a yamani sai mai yawata duniya yamani hmm. ina haka ta kan Allah kai قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله lahum suna kiran su su munafikan ma cewa da ku tsaya ana hukuna fa alam lakum ma'akum fi dunya ala da'a ce wannan da kuma duniya akan da'a wa Allah kalu bala to ce a ba ku tare da mu ay yaqulu mu'minuna bala qad kuntum ma'ana bi zahir bayyana kam kuna tare da mu amma koyi sharri Allah da bakin duki walakin nakum sai dai kuwa batantum anfusakum kun fitini kanunku da munafin nifaqi da munafici wata rabbasun kuna ta saurare bil mu'min ga mu'mini adda wa'ira musiba sauƙalin wartabtun kun shakka shakakatun kun shakka fi da islam ga dinin musulunci Abin da suke cewa su mu'minan suna ce musu wa qultum al-islamu ya habu sa'atan su bai sun ya kai da Allah ku wasu da Allah rigima lokaci ta yi wangar haba haba da hankali da Allah zuwa gaban kalan akali ba haka suke mai zala ba da ke suka su bari mutum sai ya wani gari wa'azi bayanan bayanan musulunci ba haka yake ba zai fara ana mai izini amma da baya in yayi ƙarfi kowa ta ya kai shi hmm. wakarar kumar amani gurace-gurace ya ruɗe ku al'adama ku hatta ja a amurullah har al'amarin Allah ya zo mina na al'amarin Allah shine mutuwa wakarar kumar ga la'i. mai ruɗi ga Allah ya ruɗe ku a shaidanu shi ne shaidan muna egei gai ya ku ya hankuli ku shiga wuta to ci gaba فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير to fal yauma ko muna sheda muku fa yau la yu'khadhu ba'alikum bil ya'i wa qul abit ta'i ba'alikum minkum gariku ton fansa law kana bikum ma tamtadu bihi shi ashari da kuna da abin da za ku wansa da shi to ba a amsa mun ga da karatun ga wala min allazina kafaru ku da an munafiqai ba a ba amsa wansa gari ku balle ka tarai to amin za a yi Allah ce ba wa kuma laro gaba dai za a shari kuma kuma ku huta ya maula ku ita amma jimin cewa. kuma a bi ku ta hace ta gari wa bi ita tir da almasiru ba kuma hiya ita wuta ita wuta Allah tsare ba da wuta babu illa babu babban laifi irin kafirci babu babban musiba irin wuta Allah kare mai shiga wuta to ji gaba alhamdulillah alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما da ake gani ana sauraro na karatu babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a sheik abdurrahman isa ke ga shugaban masu malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi ga muna rukun allah saka masu malam da alkhairi allah ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce shinko ya halatta miji yawa matarsa ƙarya a kan kayan sallah ya ce mata suna wurin mai ɗinki don ya kwanta mata da hankali alhali bai kai ba ya ce shinko wannan ya halatta to kasan nan ba mu abin ganon shi kan na an ta kuri da taba ba kai zai irin wannan na eh ka taba gashi amma abinda a halatta tsakanin miji da mata da dai ya sawo mata a tamfa irin ta dubu bakwai da ya kawo ta ce mai gida a ta mafi ah, ga sai manya shi ne ta nan yi ta shago gidan dubu talatin take to in ba ta ganewa ba ta san tanwa ba to sai shi mata ga gariya babu komi amma bai kai bai ce ya kai to misa zai matsa maka ne hada mata hali ya kama babu mai hankulin da ke keji aita hmm? a ba ita ba wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam hmm. ya ce malam ne hukuncin ajiye alkur'ani a cikin gida ko masallaci ba tare da ana karanta shi ba a ƙur'ani yin za a ajiye shi a samuri mai kyau a ajiye shi amma ya kamata a ce ana karanta shi a bashi a ji ba a karantawa kuma in kana da ƙur'anai da yawa don ka ɗauki wani ka karanta ba karanta wani ba illa ba ne amma abinda ake adda illa mutum ya samu wata guda bai tafi qur'ani ba shi ya illa wa qara'ahu fil asbu'i huwa akmalu li shahri ma wara'ahu tasahul ka karanta qur'ani bakin kwana uku har zuwa mako da mako du mako uku mako hudu to amma abinda ya wuce mako hudu to wannan sakaci na mutum ya zama mai sakaci ƙur'ani a wata guda ba kan shi ka sauke shi ba a sakacin ka yi yawa hmm. eh? ko? wala sawaka wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace malam shi koya ya halatta namiji ya shafa magashin kansa wani siffa da zai mai da gashin baki Eto, eh to makaruhi ne in ba algusuna ba amma rina gashi da kuduji ko lalle wannan an jaza amma wasu malamai sun ce na gemi amma duk sauran gashi dai abin an hankali ne da lalle to yana na bisa ga ja'izanci dan an ka sa mai baki shuni ko wani kila wani mai nafu eh, don kila wasu yara ba san shuri ba eh, hmm. to ya an kasa shi zan baki to in ba algusuna ba to makaruhi na amma ya algusuna haram na eh eh a'a kamar mutum na adda bawa yana sai kai shi kaso a sai su a gaba da kwari ga jiki ne amma kuma hurfurar ga da malar lawar fita hurfurar zamani da ta mai yawa ga kai a samu shuni a to na saba da shuni to sai a saka kai ne a abin nan na an zai da shi an kace ma wasu sai suka ne suka ce a ah, lalle ko wanga matashi na sai sun sai shi an zai da shi gida an kai an kai wanka daya biyu ko da da wallahi sai aka ne babu harin gashi ko guda kaga amfanin da ci gare shi yana da rangwami to wannan kaga wannan haram na don algusu wajen wajen magana bidan mata sai inda mata ta ce ma miji ta ce ma dan uwanta ko wani na kusa gare shi ka samo mini miji amma ka samo miji mai kwali yace babu komi to shi ko sai ya taya ma wannan shekara su mata ce yace a ba su kare na kanka ya yi mata mi madalla ga bai dace ba don inda ta yi gaba da gaba da shi kila ta ce ko da yake jahiliya ce wa ba da mushibin tsoli umarin wa malbasa ba hurhura afalu ba ba daɗewa afalu ba ko bayan an yi hurhura ana iya samun tsawon rayuwa kuma a samu sutura wani allah bai ba shi arziki sai ya tsufa sai ga an mai shi ga yaro wanda ya tashi ya kai sheka da gumi ya tuma in tsallaka abin da ta tsallaka amma ga shi zamani yana jira abin kuma zo ko ba ya haka nan alamani da Allah mhm. wannan kuma yace assalamu alaikum malam hmm. yace malam naji an ce ba a ɗaukaka gidan liman akan mamu a cikin masallaci ya ce to su masallacinsu inda gidan liman yake ya fi sama bisa ga namamu ya ce to mene ne matsayin sallansu a'a an ce kada ya wuce ta guda shibir taƙa in ta kana babu komi amma in ya wuce taƙa liman ya yi muradin girman kai ya ce don ni an liman ya zai zama sama gari to in ba mu ba wasan mai girman kai da ba sallata ta bace shi in ko sun sani sun ka shi gaba ɗaya an yi bari hmm, Allah na'am kuma insha Allah la'akari da lokaci nan zamu dakata sai dai akwai ban Allah da aiko yana neman a taimaka mishi da addu'a akan ya ga mahaifin shi ya fara hulla da wani da yake da harka da bokaye ya Allah ya raba Allah kare mahaifin shi da sharinsa sannan akwai rashi da muka yi wa dinnan na ɗaya daga cikin waɗanda kusan koyo shi da su ake na wurin karatun nan tun karatun da malam yake na litinin da alhamis ina ga an ce je ɗaya abin zo masallacin nan ba shi ne malam muhammad ɗan dare tela yana na aboki ga malam musa na'ibi kusan koyo shi suna tare da malam musa na'ibi wani dattijo eh shekaran jiya eh shekaran jiya ya zo to da zuwa Allah ya mishi rasuwa ina ga koje cikin dare Allah shi mai rahama muna roƙon Allah ya ga mishi Allah ya sa aljanna ya ce taimako maka bada hakuri Allah ya sanya gobe muka rage Allah ya sa mu cika da imani da ƙarshe akwai ƴan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا روقونك أبن دي سنان تدوك الله كسوك كيمانا يا الله كتنكد إمنا شري كتنكد إمنا بلائي يا الله كبيامنا بكارة منا على خير دنيا مدى لاهرمو ya Allah ka yi gafara Allah ka yafe musu kurakuransu ya Allah ka sa aljanna mafi daukaka ce mako masu tare da mu baki daya ya Allah wannan karatu wanda shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi yake gabatarwa a shek Abdulrahman Isa Jega a cikin wannan babban masallaci na Juma'a da ke nan tsohuwar mayanka a cikin wannan gari na birnin Kabi? ya Allah ka sanya masa a cikin mizaninsa na lada ya Allah ubangiji Allah ka sa wannan ya zama sanadi na samun rahama a gare shi a ranar alkiyama tare da alaran Naziru abdullahi jega duka ubangiji Allah ka sanya musu a mizanin ladan mu da muke saurare wannan karatu ya Allah ka sa dukkan abubuwan da aka ambata na umarni Allah ka taimake mu mu bi wannan umarni ya Allah duk abin da aka ambata na hani Allah ka taimake mu mu hanu ya Allah muna roƙonka duka ayoyin da aka ambata na rahama Allah ka ba mu wannan rahaman ya Allah duk ayoyin da aka ambata na azaba Allah ka kare mu daga wannan azaba ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka dukkan tashi-tashin hankulan da ke faruwa wurare daban-daban da wayanda ke yin ta'addanci da wayanda ke sa su da wayanda suke kaura rahotanni domin saboda a kawo farmaki ga wayanda ba su ji ba ba su gani ba ya Allah ka san su Allah ka kame mana hannayensu ya Allah ubangiji ka hutar da mu sharrin su Allah ka yi muna maganin su ya Allah wannan bawan Allah da aka ambata wanda yake ana sauraren tafsiri tare da shi a kowane lokaci amma rayuwar shi ta kawo ƙarshe ya Allah ubangiji Allah ka karbi bakuncinsa ubangiji Allah ka yafe masa kurakuransa ubangiji Allah sa aljanna mafi daukaka ce makomarsa ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki wannan gwamnati ta wannan jaha. a ƙarƙashin Dr. Nasir Kauran Gwandu ubangiji Allah ka ba su nasara ga ainihin gudanar da mulkin wannan jaha. abubuwan duk da za su zama masu amfani ga wannan jiha Allah ka ba su ikon aiwatarwa ya Allah muna roƙonka idan rayuwarmu ta zo fita Allah ka sa rayuwarmu ta yi ta muna faɗar la'ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin imani ya Allah ka sa mu shiga cikin kaburukan mu cikin aminci ya Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit idan alkiyama ta tsayo Allah ka sa mu tahi cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inawarka ranar da babu wata inuwa sai taka ya Allah ka yi mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana mu na mu da hannuwanmu na dama ya Allah ka samu iya tsallake saradi ba tare da wahala ba a ƙarshe ya Allah ka sa jannatul firdaus ita ce makomar mu bi hurmati fatihatil kitab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم wa إياك نعبد اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين